insha Allahu ta'ala a yau za mu tattauna kan matsalar da take faruwa a wajen bikin aure matsalar da take faruwa a yau a wajen bukukuwan aure matsala ce da ya kamata a ce malaman addini sun cika mambarin juma'a da hudu ba a kai ya kamata a ce malamai sun tashi gabas da yamma kudu da arewa a jimuriyoyinsu suna ta fatawa tare da tsoratarwa da jan hankalin mutanen wannan al'ummar a kan tsarin bikin aure a yau abinda suke kira da suna dina wannan dina ana samun wasu events waɗanda a zamanance ana yin su da wata manufa ta neman kuɗi a gefe ɗaya da wata manufa ta ɓata tarbiyya tare da rusa addinin al'ummar musulmi a wannan ƙasa tamu musamman a nan arewacin najeriya 'yan uwa musulmi kada ku rena kanku ku ce me yasa komai sai a ce dan mu ake dan mu ake amsar anan shine yo ai ubangiji subhanahu wata'ala ne ya faɗa ya ce wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddunakum an dinikum in istada'u ba za su gushe ba kafirai maƙiya Allah suna ta yaƙakku har sai sun sa kun bar addininku idan za su iya ma'ana maƙiya addinin musulunci daga cikin Yahudu da Nasara za su yi ta bibiyar ku da dukkan wani salo wanda zai kawar da ku daga kan addininku ko ta hanyar amfani da ƙarfin mulki ko ta hanyar amfani da ƙarfin soji ko kuma ta hanyar amfani da wasu dabaru da hikinkimu masu shagaltar da ɗan adam daga bin Allah subhanahu ta'ala al'ummar hausawa al'umma ce mai dattako al'umma ce mai kamala al'umma ce mai mutunci al'umma ce da tun a lokacin jahiliya tun a lokacin maguzawan farko hausawa suna da wasu ɗaiɗaikun halaye ababen yabo amma kuma daga bisani sakamakon yaɗuwar aƙidu da aƙidin yahudu da nasara a tsakankanin al'ummanmu wanda suka shigo mana ta sashen 'yan boko aƙida da ta sashen 'yan fina-finan hausa an waye gari ɗan musulmi yana iya yin abin da ko a kiristoci ba karaman fitsararre ba ne zai aikata abin da ya sa na yi wannan maganar shi ne mun jima muna ji mun jima muna ganin saƙonni a yanar gizo duk lokacin da za a yi bikin wasu daga cikin gafalallu waɗanda ubangiji su ba wata ala bai ɗiga ruwan imani a zukatansu ba sai mun ga sun yi wani abu na Allah wadai wanda zai janyo kace na ce a tsakankanin al'umma ire-iren waɗannan mutanen su ne mafi sharrin mutane waɗanda suke yaɗa ɓanna a ban ƙasa wa yas'auna fil ardi fasadan kamar yadda Allah subhanahu ala ya faɗa wannan bidiyo da zan kunna a yanzu ku gani abu ne ba mai kyan gani ba to amma duba da maslaha ta faɗakarwa domin iyaye su zabura su kiyaye irin wannan abun akan 'ya'yansu dole za mu kunna ku kalli wannan bawan Allah ga shi nan matarsa ce a wajen wannan abin da ya faru kuna ganin shi tare da ita a gaban bainar jama'a babu kunya babu tsoron Allah gashi nan ya kamata yana sumbatatta sumbata ba ta gaisawa irin wacce mutane suka sani wacce ake yi a wajen ƙabilu kamar yarbawa ko turawa ko larabawa da sunan sumbata ta gaisuwa irin wacce uba zai wa ɗansa a goshinsa ko a kumatinsa ɗan uwa ya wa ‘yar uwarsa ba irin wannan ba a'a sumbata ta sha'awa sumbata ta fi tsara a gaban bainar jama'a wannan abu ya ƙazanta, wannan abu ya munana ya kamata a ce malaman addini su ji tsoron Allah su tashi haikan wajen yaƙi da wannan abu wace albarka ake nema a cikin wannan auren bayan an tattara jama'a an tattaro mutane da na banza da na kirki da kowa da kowa sun tattara sun gama ganin abin da za a yi a cikin ɗakin a titi an aikata tun gabanin auren ya kamata al'umma mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala mu farka daga wannan gafala Aina ina mu suke tafiya me muke so mu zama ya Allah Allah ka kyauta annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi gaskiya a hadithin da al'imamu ahmad ibn hanbal ya fitar a cikin musnad al'imamu muslim al'imamu bukhari da muslim da al'imamu ibn maja gaba ɗaya sun ruwaito wannan hadithin da isnadi sahihi zuwa ga sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam abu huraira allah yarda da shi yana cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce latattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin ذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضد لسلكتموه wato manzon Allah ya ce wallahi sai kun yi tabin hanyoyin magabatanku hanyoyin waɗanda suka riga ku zuwa taku da taku zira'i da zira'i manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce da za su shiga cikin ramin damo kuma wallahi da kun shiga wannan ramin damo suka ce kulna ya rasulallah muka ce ya ma'aikin Allah al-yahudu wa nasara qala faman suka ce ya manzon Allah yahudu da nasara kake nufi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da suwa cikin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da cewa a cikin al'ummarsa sai an samu wasu gafalallu waɗanda za su rika bin hanyar ahalul kitabi hanyar yahudu da nasara ta yanda da za su fada wani rami mu ma daga cikin mu sai an samu masu fadawa kar wani ya ce to tun da annabi ne ya fada ya ce sai mun yi ai ba wani abu dama annabi ya ce sai an yi da haka ba wani abu ne in mun yi ku sani cewa irin wannan abubuwan ba ana baka labarin zai faru bane ana tsoratar da kai ne in lokacin ya zo ka ga masu aikatawa ka kiyaye su shi yasa aka ce za ku bi aka jinginawa wannan al'umma don a tabbatar da cewa daga cikin al'ummar manzan Allah ne za a samu waɗannan fadararru daidai yake da irin abin da manzon Allah ya bada labari zai faru a ƙarshen zamani mutane za su rika zinace zinace a kan titi kamar yadda jakuna suke jima'i a titi to wannan abin lokacin da mutane za a daina cewa Allah gaba ɗaya mutane su gafala maza Allah ce waɗancan su ne mafi sharrin mutane wanda alƙiyama za ta tashi a kansu kaga ai ba yaban su yi ba ana ba da labari ne in lokacin ya zo ko da ka tsinci kanka a lokacin ka yi ƙoƙari ka tsira kar ka kasance a cikinsu babu shakka masu bin hanyar yahudu da nasara halakakku ne abin takaicin ya munana tashin hankalin ya girmama a ce ɗan musulmi ne zai iya aikata wannan abin abin bakin ciki abin tashin hankali za ka samu wasu ma suna aikata wannan a gaban uwar amaryas ga uwarsa a wajen ga uwarta a wajen ga 'yan uwansa ba kunya ba tsoron Allah za ka ga suna aikata irin wannan abin babu shakka duk al'ummar da ta zama haka to aƙibar wannan al'ummar shine rushewa da rugujewa ga falallu irin waɗannan sukan ce ai ba laifi ba ne tunda matarsa ce an ɗaura aure wannan shine ƙarshen jahilci jahilci ya fi hauka in banda haka in yana da hankali shin ya halatta mutum dan mace matarsa ce ya zo kan titi ya sadu da ita hankali ba zai ɗauki hakan ba wannan yana cikin jinsin bayyana tsiraici wanda aka tsinewa mai aikatawa kaga ba hankalin da zai halatta maka ka ce ai tun da matar ka ce an halatta ka fito a bainar jama'a ka yi jima'i da ita to ya kamata magana ta gaskiya al'ummar mu ta farka daga irin wannan gafalar mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala babu wani dalili da zai halatta maka hakan abin da ya kai mutane fadawa cikin irin wannan jarabar san nuna wayewa gafalarsu daga karatun alkur'ani duk al'ummar da suka yi nisa da littafin Allah to duk irin ɓarnar da suka aikata kada kai mamaki domin littafin Allah shine linzamin da zai rika dakatar da kai daga afkawa cikin ramukan halaka amma a duk lokacin da ka rasa wannan linzami na tsoron Allah na ƙur'ani da kitabuwar sunna kamar da kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe da fina-finan hausa su ne abubuwan da ka mai da hankali akan su dare da rana babu shakka za ka yi nisa daga littafin allah kuma babu mamaki don an waye gari mutum yana aikata irin wannan mata su ne silar fadawar wannan al'ummar cikin musibu mafi girma mata su ne sanadin halakar mafi yawa daga cikin wannan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ma taraktu ba'adi fitnatan hiya adarru ala rijali minan nisa ban bar wata fitina a baya na ba wacce take tafi komai cutar da mutane irin mata mata su ne mafi sharrin fitina da aka bari ka duba tarihin dukkan dauloli da aka rusa daular farisa da tarum da dauloli manya-manya in ka ji tarihin rushewarsu za ka ga mata ne gurguwar shawarar mata da yaudarar mata ita ta kai su ga fada ga wannan babu shakka halakar al'ummarmu tana hannun mata idan muka duba a tarihi akwai wani bawan Allah wanda yana cikin al'ummar musulmi Allah ya azurta shi da ilimi mai amfani ya ba shi alƙur'ani ya haddace ƙur'ani sosai ya kasance ma idan za a yi wata tafiya shi ne liman duk in al'ummar musulmi za su tafiya in dai da shi a tawagar babu mai yin limanci sai shi amma kuma wannan bawan Allah mace ta ruɗe shi ya zo ya bar addini ma gaba ɗaya wani yaƙi da aka fita yaƙin musulmai ko yaƙin Constantiniya na dai manta wani yaƙi ne an tafi wani yaƙi shi ke musu limanci kullum in dare ya yi shi ke ƙiyamun laili ga tsoron Allah ga yawan wa'azi amma wata rana da suka je wannan garin sun zo suna saman ganuwar garin sai suna hango cikin garin sai hango ta kirista sai ya ƙayatu da kyan wannan kirista kyan ta ya ruɗe shi sai ya sauko ya shiga cikin garin ya je yana neman ta wannan ba yahudiya kirista ta nuna masa cewa ai kai musulmi ne ta za in auri musulmi in ta nassar eh ka zama kirista in kana so in aure ka shikenan yace zan aikata duk abin da kike so saboda ruduwa da wannan mace ya zama kirista subhanallah Allah ubangiji ya kiyashe mu ya zama arne ya yadda ya ban musulunci daga nan ya ki dawowa cikin rundunar musulmi ya tare cikin su kaga yadda mace take sa mutum ya bar addini ƙarshen al'amari wata rana sa musulmai sun zo sai gashi tare da kafirai a cikin sansanin kafirai musulmi suka gan shi suka ce a ah, ba tare ba kai ne musulmi dan uwanmu da kake mana libanci ba ce ni ne ba kai ne hafizin qur'anin nan mai yawan wa'azi mai yawan qiyamul layl ba wallahi ya ce duk ni ne suka ce ya akai al'amarin ka ya koma haka ya akai ka bar addinin ka yace musu aini yanzu tun na ban musulunci kuma ba ni a ƙur'anin da kuke cewa na haddace babu abin da na riƙe sai wata aya a ƙur'ani da Allah yake cewa ruba ma ya waddu na kafaru law kanu muslimin zarhum yatamatta'u ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amal Allah ya ce da yawa sau da yawa kafirai sukan yi burin musulunta in mun ɗauki rubba bi ma'ana ta zo da ma'anar takfir wato sau da yawa kafirai sukan yi burin musulunta amma kuma kwaɗayin duniya da san duniya shi ke hada su shigo a musulunci Allah ya ce ka bar su su ji daɗin duniyar su ci kuma buri ya shagartar da su ya ce wannan ayan da rage in kuma mun ɗauki ruba baya wadda lazi na rubi bi a takalil ala rubba idan mun ɗauki ruba ɗin da ma'anar a takalil sai to ai ruba ma ai kallama ɗan kaɗan ne kafirai sukan ji a ransu suna so su musulunta saboda jarabar san duniya ba su fiye burin musulunta ba ubangiji ya ce ka bar su su ci su ji daɗin duniyar buri ya shagartar da su ya ce to wannan ayar ita kaɗai na riƙe malamai suka ce wala Allah Allah ya bar masa wannan ayar ne don ta zama hujja a kansa shi yasa ya manta komai amma ban da wannan aya saboda haka mu kiyaye mata mu kiyaye mata ire-iren waɗannan mutanen an yi su da dama kuma ƙarshen al'amarinsu bai kyau ba yana da kyau mutane su lura su kiyayi biyewa shawarwari na mata duk abin da mata suke so sai kun yi aure nawa aka fasa saboda wannan dina din da wani launcin da wani shakiyanci dan irin waɗannan munanan abubuwa na zamani yan mata nawa aka yi wa ciki yan mata nawa aka keta alfarmarsu banna nawa aka aikata mutum nawa aka lalata to ta za a yi al'umma ta ga daidai ta za a yi musibu ba za su riƙa baibayin mu ba duk abin yana komawa ne zuwa ga iyaye da mijin da zai aura in iyaye mijin da zai aura ya ce ba zai yi ba iyayenta suka ce ba za su yadda a yi ba in ita ba tsinanniya ba ce wacce Allah ya ɗebewa albarka ai dole ta yi biyayya in kuma ta ƙi biyayya ta je ta yi auren ita kaɗai ta gani to ya kamata iyaye su ji tsoron Allah sannan ina nasiha gare mu mu kan maza tun daga neman aure ka san inda za ka ji tun daga neman aure ka san wane gida za ka je ka nemi aure duk macen da kaga tarbiyyarta tun daga diresin ɗinta kai ka cewa ba 'yar arziki ba ce ba ta fito daga gidan tarbiyya ba to kamata ya ka haƙura da ita in ba haka ba tun daga tsarin biki za ta dilmiyar da kai ta dilmiyar da kai ta sa ka yi abin da Allah zai ɗebe albarka daga auren ku zo ku rinka haifar 'ya'ya masu sura irin ta dabobi irin ta kar ku manta cewa zaɓen mace ta gari yana da tasiri wajen samun zuriya ta gari annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kamar yadda muka bayyana a cikin tarihin manzon Allah da muke gabatarwa mai taken tarihin masoyi sallallahu alaihi wasallam mun ba ku labarin yadda annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya zo gidan ɗansa annabi ismail ya samu matarsa shi kuma baya nan ya mata tambayoyi tun daga nan ya fahimci mata garba ce ya ce idan ya zo ki ce ga dattijo mai sura kaza da sifa kaza ya zo ya ce ya bar masa wasiya cewa ya canja kofar gidansa da annabi isma'il ya dawo ta gaya masa ya ce wa ai mahaifina ne kuma kofar nan ke yake nufi ke ce wannan kofar yana nufin in sake ki sai ya sake ta sai ya yi wani auren shine ya je auro a yar gidan mubawat ibnu amru shugaban kabilar jurhum wanda lokacin da annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ya dawo ya same ta mijin baya nan ya mata tambayoyi ya fahimci mai tarbiyya ce mai ladabi ce sai ya ce da ita ki cewa mijinki in ya dawo ya kula da kofarsa ya rike kofarsa da kyau ya tabbatar da ita da annabi Ismail ya dawo ta gaya masa sai ya ce mata ai mahaifina ne kuma yana nufin in rike ki da kyau in tabbatar da ke to wannan mata ta biyu daga cikinta ne fa daga ƴaƴayenta ne aka samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga irin ƴaƴayenta ne aka samu fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam kaga kenan Allah ya ƙi yadda a samo zaɓaɓɓe ɗan zaɓaɓɓu masoyinsa cikamakin annabawa daga wani tsatso wanda yake gubar gurbi kenan kai ma a yau in kana so a samu wata ziriya zaɓaɓɓiya wata ziriya mai albarka ka yi ƙoƙari matar da za ka auro ta zama daga zaɓaɓɓen gida gida ne na tarbiyya da dattako ba wai 'yar mawadata ko 'ya'yan wayayyu ko wani abu makamancin wannan ba akwai wayewar da ta wuce addini akwai wadatar da ta wuce wadatar zuci muna roƙon Allah ya gyara mana al'ummar mu ya kiyashe mu a ƙarshe ina roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata wa sallallahu wa baraka ala muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum